A wannan wata ne hukumar raya ƙasashe ta Amurka wato USAID ke cika shekaru sittin da fara baiwa Najeriya tallafi a fannoni daban-daban. USAID wacce ita ce hukumar farko a duniya da ta ɗau gabarar baiwa ƙasashen duniya taimako na ci gaba na da ƙawancen ba da tallafi da fiye da ƙasashe ɗari a faɗin duniya baki ɗaya. Tun dai cikin watan Nuwamban shekarar 1961 ne shugaban Amurka na wancan lokaci Mr. John Kennedy ya kafa wannan hukuma. Najeriya na daga cikin kasashen farko da hukumar ta fara da su. USAID wacce ke aiki da ƙungiyoyin sa kai da na fararen hula da ma gwamnatoci na taka rawa sosai wajen ceto rayuka, rage talauci, a ƙarfafa shugabanci nagari da kuma fannonin ci gaban ilimi, lafiya da tattalin arziki. A wannan shekara kaɗai USAID za ta kashe zunzurutun kuɗi dala na gugar dala har dala miliyan 787 wurin ayyukan jin kai a Najeriya. A kind of an ecosystem of security challenges, all of which are, are significant because all of them affect uh, people's lives in different ways. Mataimakin mai ba da shawara kan sha'anin tsaro ga shugaban Amurka kenan, Mr. John Fena, ke min karin bayani. a dangane da tsarin tallafin da suke baiwa Najeriya kan sha'anin tsaro da sauran kalubale na tsaro a Najeriya. The United States has uh, sort of different tools and different abilities to be supportive and helpful. A zantawar waye tangaraho da ya da 'yan jaridun Afirka daga birnin Washington DC. Mataimakin darakta mai kula da harkokin Afirka tema na gwamnatin Amurka, Mr. Nathan Holt, ya ce Amurka ta kashe sama da dala miliyan 500 wato kimanin naira biliyan 152 kenan a cikin shekaru biyu wurin samar da agaji a yankin tafkin Chadi musamman shiyar arewa maso gabashin Najeriya biyo bayan tarzoma irin na Boko Haram. Alhaji Baba Ba'aba da ke zama ɗan masanin fika kuma tsohon sakataren gwamnatin jihar Yobe ya min ƙarin bayani. You said 1960 fo na san su abin da yasa na san su don mu a makarantar mu lokacin A provincial secondary school na Borno shine kawai makaranta secondary da ke ta guda ɗaya ita take wa borno da yobe yanzu gaba ɗaya to a lokacin ma muna samun madara na usaid in dai ba nono da kindirmo namu na gida ba dai mu madara dai da muka san cewa ana madara daga usaid ne muka samu saboda haka duk wani wanda ya kai shekara saba'in zuwa sama ya san usaid to kuma a nan borno inda nake tunda aka fara wannan fitina har zuwa yanzu shekara goma sha ni ban je ko ina ba a nan muna kuma shiga gari ko muna samun foto daga waɗanda suke cikin wannan matsala musamman wa'anda aka sa su a cikin camp camp camp wanda sun kai camp sun kai wajen ashirin da wani abu yanzu ba kam da USAID bata kai eh, tallafi ba akwai kungiyoyi da yawa wanda a suna ne ake ji amma dai a zahiri taimako da ake samu a fili suna bayan USAID Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria